matasa, miya karmiya da zamba. Masu sauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama a daidai wannan lokaci tare kuma da farin cikin sake kasancewa tare a shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. A ci gaba da jan hankali da masana ke yi kan iyaye su saka ido a kan abubuwan da 'ya'yansu ke yi a dandalin sada zumunta don gujewa koyon munanan ɗabi'u ko al'adu da basu dace da samfurin hoton tarbiyyar da aka bai wa ɗa daga gidansu na mutunci ko baƙuwar al'adar da bata dace da koyarwar addini da zamantakewarsu ba. Wani labari da ya ɗau hankali musamman ma ta kafafen sada zumunta shine samun wata matashiya mai suna Amira Sufyan ta wallafa saƙo a shafinta na Twitter da ke cewa wasu mutane sun yi awon gaba da ita da wasu mata goma sha bakwai daga gidajensu a Abuja inda ta yi ta yada wuraren da ta ce waɗanda suka sace ta sun kai su. Wannan lamari dai ya ja hankalin jama'a sosai a kafafen na sada zumunta. Wasu na tausaya mata wasu kuma na jefa alamun tambayoyi kan sahihancin ikirarin wannan matashiyar. Wacce daga baya ta zo ta karyata wannan labari. na 'yan sandan Najeriya dai ta yi nasarar kama ta, ta kuma kuma gurfanar da matashiyar sai dai bayan gabatar da tuhuma a kanta alkalin kotun ya bayar da belinta saboda bincike da ya nuna cewa tana da larurar da ya shafi kwakwalwa shirin ya jiyo ta bakin shak imam tajuddin babban limamin masallacin unguwar prince and princess da ke abuja kan sanin sanyin hancin abin da mutum zai yada don gudun abin da ka iya zuwa ya dawo farko abin da ya kamata mu sani wannan yanan gizo-gizon da Allah ya kawo albarkacin zamanin mu da shi Allah ya mana albarka da shi ne saboda yada ilimi saboda saboda mu zama wayayyu a cikin al'umma to mu yi amfani da wannan yanan nan kyakkyawan amfana ya zama tudu abin da zamu yada mu tabbatar da muna da ilimi akan abin da zamu faɗi farko kenan idan kuma zamu faɗi mu faɗi bisa ga adalcin da sai kawo zaman lafiya ga al'umma da ci gaban al'umma mu gaba daya mu tabbatar da cewa duk abin da kuma muka jiyo mu yi kyakkyawan bincike domin Allah ya kira mu cewa gakka yadda ka faɗi abin da baka da ilimi a kansa gakka yadda ka kuskura ka rubuta wani abu ko ka yi shiyarin da wani abin da baka da ilimin gaske a kansa da jinka da ganinka da zuciyanka Allah ce za mu yi tambaya akan su gobe Allah tsirara kana gaba Allah gobe kiyama saboda haka matasan mu duk abin da ya zama to negative information a tabbata a rike shi da a sake shi da wuri duk abin da aka turo aka gan ba shi da kyau a cikin al'umma wanda zai kawo tarzoma ko fitina a kashe ta nan take Ga a yadda a yada ta domin yanan gizo gizo din nan yana yana kawo tabarbarewan al'umma kuma ar ana amfani da shi har a tunzura mutane fitina kuma ya yadu to gakka yadda duk wanda ya zamanto yana amfani da wannan yanan gizo gizo domin a yada fitina Allah ya ce Allah zai sauka da musiba aka irin su a tabbatar da ana sharin da abubuwan alkhairi to la'akari da matsalar tsaro da Najeriya ke fama da shi a wannan lokaci da kuma tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi inda masu iya magana ke cewa duniya a tafin hannunka take masanin tsaron ƙasa Yahuza Ahmad Getso ya ja hankalin matasa game da illan yaɗa labaran ƙarya da ke tada hankula duk wanda yake tunanin sunan shi matashi to ya sani yana da baya ma'ana yana da makoma ta gobe kuma lokaci tamkar agogo duk wanda ya sa agogo ya san tafiya yake baya dawowa baya to tun da agogo tafiya yake baya dawowa baya kuskure ne mutum yana matashi ya rika kirkirar karya domin wata rana shekaru za su kai ga ko neman aure ya je ko kuma yadda ya haifa ko dan da ya haifa zai je neman aure sai a ce ai wani aje a duba a tarihi ya taba zama yin ƙarya a guri kaza sai a ɗauko irin wannan abin zai taba mutuncin ka zai taba makomar ka zai taba tarbiyyar ka da haka yin karyace karyace da kuma farar da abubuwa waɗanda za su jefa rarrabuwar kai da rashin fahimta da kuma kare rashin gaskiya wani abu ne mai matukar haɗari wanda ya kamata matasa su guje shi domin gina al'umma mai makoma ta gari wanda za su zama watakila kamar yadda ake cewa yara manyan gobe gobe shugabanci zai iya zuwa hannu to an sun to a makaryata? a haka za su yi ta tafiya wannan ce ta kai mu ga halin da muke ciki a yau mafiya yawancin shugabanninmu sun zama makaryata sun zama mayaudara sun zama maciya amana sun zama mazambata sakamakon kafarfarewa da lalacewar rashin tarbiyya da kuma bibiyar abubuwa na san zuciya irin waɗannan da ake yi a kafafen yada labarai na sadarwa musamman waɗanda sun zama wato ana cewa kamar yadda kika ce duniya a tafin hannunka mutum yana gani yana yin wani abu ne kamar na burgewa alhali kuwa yana gina wa kanshi ne ramin mugunta. Tuni dai gwamnatin Najeriya karkashin hukumar bunƙasa fasahar zamani wato NIDDA ta bayyana wani sabon tsari da zai taimaka wajen takaita masu tada tsaune tsaye da furta kalaman ƙarya da na ɓatanci a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Shugaban hukumar kashifu Inuwa Abdullahi ya yi ƙari da cewa. Da mutane suna cewa ita kanta internet is on ungoverned space duk abin da kai ba mai kama ka shine muka ce a'a ba haka bane ba in kai za a yi tracing ɗinka a kama ka a hukunta ka yadda dokar ƙasa ta faɗa kamar a dokokin ƙasa da wanda ya yi abin da bai dace ba da kuma wanda ya taimaka aka yi duk laifin su ɗa so hukumomi za su iya kama wanta saboda abin da magana da ta yi ya jawo a hukunta ta saboda wannan so kamar kuma shi wannan tsarin da muka yi fitar ba wai mu ne za mu rinka kama mutum mu hukunta shi yi abu akwai eh, jami'an tsaro wanda su ne ayyukansu za a yi aiki tare da su shi yasa suna cikin wanda suka yi abin nan kamar ko shi kansa act in mu in mutum ya yi violating za mu yi amfani da jami'an tsaro ne a hukunta shi saboda bayan da za a kawai ka hukunta mutum ba tare da ka kai shi Uh, kotu ba so shi wannan tsarin zai fitar ne ce in mutum kai kaza ka yi laifi to amma laifin nan ba yana nufin mu hukumar mu za ta zo ta kama wanda ya laifi ne ta hukunta shi ba a'a za mu haɗa shi da jami'an tsaro su kama shi su kai shi kotu a bi tsarin kundin mulki wanda ya laifi kaza menene hukuncinsa a auyatar mashi da wannan hukunci lauyan da ke kara amira ta bayyana cewa wajen da aka yi mata ya nuna matashiyar na lura a kwakwalwarta bisa wannan dalilin ne kotu ta bada belinta to a wannan gaba kuma sai dai a yi hattara saboda gaba amma rangini gini ran zane bibiya da sa ido nasiha da jan hankali ka iya kiyaye aguwan irin wannan lamari ma iya cewa dandalin sada zumunta na iya ɗaukar kashi saba'in na halakin abin da ya faru da wannan matashiya to ma sauraro iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba yardan Allah za mu duba alfanun da yaɗa zaman lafiya ke haifarwa a kafafen na sada zumunta yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen hausa ni shamsiya hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi salam